yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da sha biyar ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da hudu da talatin da hudu daidai da ashirin da bakwai ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shi ne kasar na ɗari da talatin da uku daga cikin jerin karatuttukan littafin fiqh sira wallafar profesa zaid Karim zaid allah madaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba mun yi karatu dangane da tarihin yakin uhud a inda muka ji bayan an dawo wannan yaƙi wanda nasara ta tabbata daga ƙarshe ga musulmi malam ya fara fitar mana da darussa masu yawa a cikin wannan tarihi mun karanta tun daga darasi na ɗaya har zuwa darasi na goma a yau za mu tashi a inda mala ya ce alhadiyatu ashar alhadiyatu ashara darasi na goma sha ɗaya daga cikin darussan da ke ƙarƙashin tarihin yaƙin uhud min qawli ba'd ar-rumah ماذا تنتظرون ظهر أصحابكم مع سبق وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم بأن لا يبرحوا أماكنهم سواء ظهر المسلمون على المشركين أو العكس ما ليجي maganar دوسو wasu daga cikin سكي nan ويهوانسو faɗa wa ماذا تنتظرون wai kuke saurare ne zahara ashabukum ga jama'a ku can sun yi nasara a ƙasa suna ɗiban dukiya abinda wannan magana take nunawa jama'a shine sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da annabi ya dora su akan wannan ainihin dutse ya ba su makamai domin su yi harbi a daidai lokacin da aka ga cewa su na ƙasa ɗin sun yi nasara sai na sama suka yi kuwa cewa a me muke jira ne ga mutanen mu can sun yi nasara a ƙasa fa sai malam ce suna fa faɗin haka ma'a sabqi wasiyatir rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama lahum bi an la yabrahu amakinahum tare da wasiyar manzon Allah ba ta gabata cewa kar su sake su bar wuraren da suke ana manzon Allah ya musu wasiya kar su bar inda ya dora su amma kuma lokacin da suka ga an yi nasara su kuma ga suna cewa me kuke jira mu an fahimta annabi na ce musu kar ku bar wuraren ku sawa'un zahara almuslimuna ala almushrikina aw al'aks ko mushriki wato musulmi sun yi nasara akan mushrikai ko kuma mushrikai sun yi nasara akan musulmi kar ku sake ku bar inda aka dora na'khudhu ahamiyyat at-tamassuk bin nass shar'i wannan tarihi yana nuna mana muhimmancin ruko da nassi na shari'a wa darar al-ijtihadat ash-shakhsiyya da kuma irin cutarwar da ke tattare da daukar ra'ayoyi na mutane ɗaiɗaiku fi muqabalatin nusus idan suka yi kawo da nasoshi a shari'a nasoshi na shari'a ga magana da annabi ya faɗi ku ji wannan jama'a kuma annabi duk abin da zai kai ya komo sai da ya faɗa musu shine imma mai nasara kar ku sauka imma ai nasara akan mu kar ku sauka har sai ni da na aje ku a wurin na zo na ce muku ku sauka yanzu wannan nassi ne annabawi nassi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama game da duk abin da zai kai ya komo kar ku tashi daga inda kuke to amma me ya faru suna ganin cewa waɗancan na ƙasa sun yi nasara kawai sai wani ya yi kuwa yace jama'a me muke jira muna nan sama ga jama'an mu can a ƙasa sun yi nasara suna ɗiban dukiya kawai waɗannan jama'a sai suka manta da waccan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka biye wa magana wannan mutum guda ya yace akwai mummunan haɗari a ce annabi ya ce kaza kai kuma sai ka ga kana da wani ra'ayi naka ko kuma ra'ayin wani sai ka ɗauki ra'ayin annabi ka wurgi da shi sai ka ɗauki ra'ayin wani فما دام هناك أمر من رسول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم matuƙar akwai umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa yanbaghi al-wuquf indahu to ya kamata a tsayu akan wannan umarni wa adam da kuma rashin komawa ko rashin mayar da wasu ra'ayoyi na dogara wal ijtihadat ash-shakhsiyya da kuma ra'ayoyi na wasu mutane mutum ɗaiɗaiku allati komo a Maman nas Wadda ba a bakin komai suke ban aka su ba masu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kaza amma wani yana ganin wannan maganar ga abin da ya kamata abu ko miskala zarratin waccan magana ta wancan kowa ne ba a bakin komai take ba maganar banza ce ba ta da kima ko kaɗan mummunar magana ce sharri ce a ce a kai lefa a ɗauke ta a bar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam na'am Imam Malik ya ce saboda jahilai kar su rudu cewa me ake yi in aka kabbara harama su ji an yi shiru to kar au du'a istifta amma hadisi ya zo daga Abu Hurairah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cikin sahih Bukhari Abu Hurairah yace idan manzon Allah yace Allahu akbar a sallah sai a ji ya shiru yace sai na zo ni ce manzon Allah ya manzon Allah na baka fausar uwata da ubana don Allah me kake faɗi idan ka yi shiru bayan kabbara harama sai ce ina cewa ne Allahumma ba'id yi wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد wannan a cikin sallar farilla manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Hurairah ruwaito annabi yana yi sai malikiya sai suka ce a kada a yi saboda kada jahilai su buɗe cewa wani abu ake sai ce a ya fassara kanshi shi ma abu tsorawa jahilci abin ne me yayi tambaya inna ma su'alul ilm naka wannan ba dalili bane akan cewa ba za mu koyar da su ba ba dalili ne akan cewa in ba mu koyar da su ba muka aikata suka ainihin yi tambaya ba za a yi musu bayani ba ba dalili bane akan cewa ba za a aiki da sunna ba hadisi ya zo sahihi a cikin sahihu muslim ranar juma'a wani mutum ya shigo masallaci ya samu wuri ya zaman shi annabi na hudu ba annabi ya tsaye da hudu ba ya kirawo shi da sunan shi ya kai sulaik yi na fulani sannan ka zauna ya ce a manzo Allah ya ce tashi kai na nafila raka biyu kuma ka taƙaita su ya tashi yayi sai annabi ya faɗi doka gaba ɗaya wadda ta shafi kowa da kowa yake daga yau idan ɗayan ku ya zo masallaci ya samu liman yana kan mimbar yana hudu ba ranar juma'a kada ya sake ya zauna har sai ya yi nafila raka'a biyu amma ya taƙaita su malikiwa sai suka ce haramun ne yin waɗannan nasul yanzu wannan nassi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi da aka ce to me za ku ce game da wannan hadisi sai suka ce a ai talaka kamar shi sulai ya je gida ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace annabi yana fama da talauci da rashin abinci sai annabi ya ce to abin da za ka zo daidai lokacin ba zan fara hudu juma'a ni kuma zan sa ka miƙe domin mutane su ga talaucin ka su maka shekaru ɗari tara da ta gabata imamin nawawi ya ce ƙarya ne ƙarya ne wannan maganar da hadisin ya fassara kanshi annabi ya ce daga yau in wani ku zo masallaci a ba su lauka kadai ba ta shafi kowa har kiyama ta tashi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama aka tambaye shi ina hukuncin mutumin da yake da alwala ya ci naman raƙumi yace alwala shi ta kai sai ya sake wata wanda yake da alwala ya ci naman Akuwa ko tunki fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya so sa ta alwala ko ya so ba alwala shi tana da hadisi ne sahihi cikin sahihu muslim sai ya sai suka ce a ai cin naman raƙun wa karya alwala sai aka ce to wannan hadisin fa sai suka ce wa annabi ya yi sallan magariba ne sai wa'azi da ya wa'azi sai ya fahimci wani ya yi tusa da ya fahimci wani ya yi tusa za a yi sallar isha don kai ya tona wa mutumin asiri ya ce na tashi ka sashi alwala sai ya ɗauko naman raƙumi daga gida sai ya raba musu dukkansu da suka ci sai ce to shi kenan dukkaninku ku sake alwala wannan magana ma ƙarya ce nawawi ya faɗi cikin sharhin sahih muslim ƙarya ce magana a hadisi karara naka kana da alwala ka ci naman raƙumi alwalarka ta karye faras faras alwalarka ta karye ina fatan ku gani ba wani tawili da za ka yi alwalarka ta karye in kana son jin sirrin me yasa naman raƙumi yake karye alwala فكرنت للتأشم حقيقة الصيام نشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني وأو تككم بغام الدنجان يددني لن بوسع نعم رفضية يعني كي أكبر حقيقة الصيام شيخ الإسلام Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya Malam Muhammad Salih ibn Al-Uthaymeen ya wannan littafi sharhi a shirin dukkan su ka same su ka karanta zaka ji me yasa naman raƙumi yake ainihin karya alwala ko ba da gano hikimar ba tunda annabi ya faɗi wajibi ne a bi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana runguma hannu a sallah annabi yace dukkan annabawa haka suka yi sallallahu alaihi wa sallam imamu malik haka yake runguma hannu a sallah har ya mutu a sallah farilla da nafila malikiya da suka tayi sai suka ce yin haka din a sallah itimadi ne wato idan mutum ya ainihin tsaba hannun shi na dama akan na hagu a sallah ya haka to matsayin su ɗaya ya yi haka a sallah ya jingina don haka haka jingina haka a sallah makaruhi to sai suka ce aza hannu ɗaya kan ɗaya ma a sallah makaruhi duk waɗannan maganganun ba daidai ba ne tunda nasu ya tabbatar da su wajibi ne a bawo abinus ina fatan ku fahimci wannan da kyau a ƙarƙashin wannan lallai ne jama'a su sani da cewa magana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama doka ce wanda babu sassauci game da ita ko misqala zarrati annabi ya san wajibi ne ka bi kawai shine zaman ka lafiya wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin in kuma manzon Allah baya ba ku samu haske ba ku samu shiriya to kar ka dauka wai fa in baka bi manzon Allah ba ka cutar da manzon Allah a wallahi shi ya isar da sakon shi kai ne kai asara manzo Allah ya aikin da Allah ya kora mishi kai ne za ka haɗu da mummunan sakamako wa in tuti'uhu tahtadu shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya manzon Allah a ce Allah madaukakin sarki ya taimake mu duk lokacin da ka samu kanka a fagen saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda girman zunubi ko to ko wani mummunan sakamako da su wasa ne ka komai daren dadewa shine abin da ya samu waɗannan mutanen sannan duk lokacin da manzon Allah ya faɗi magana sallallahu alaihi wa alihi wasallama wasu suka yi ƙeƙidan ƙememe suka saba idan bala'in ya zo ba zai tsaya kansu ba domin su ya zama horo gare su ku kuma da babu fiɗi ba sa ɗaɗa bala'in ya same ku ku kuma ya zama jan kunne shine waɗannan mutanen da suka saba manzon Allah sallallahu alaihi wa hatta akan akan dutsen ba dukansu ne suka sako ba fa amma kun ga sai da suka jawa waɗanda ba su ci ba ba su sha ba su saba manzon Allah ba aka kakkashe da dama daga cikin su aka jimma da dama daga cikin su rau to haka abin yake jama'a shi yasa saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shu'umin zunubi abin da ake nufi da shu'umin zunubi shine zunubin da bayan shi zunubin to yana da kuma wani bala'i da yake dauke da shi mun ga saba manzon Allah ka saka kanka a cikin shiunci kuma ka halatta wa Allah madaukakin sarki jikinka da jininka da mutuncinka komai ya same ka ba za ka yi zargin cewa ni yasa yawa akai amma haba qul huwa min indi anfusikum da haka ku kiyaye jama'a domin wannan matsalar matsala ce wadda yake tsawon lokaci a kanta ne muka yi ta bakin jini a kanta ne aka yi ta ɓata sunanmu a kanta aka yi ta yada jita-jita a kanmu sai a je a doka wani gwangwani mai salatu a ce la ilaha illallahu kai ka ji wani mutum a zariya ne eh? kai ka ji abin da yake sai ka ji an ce la lahu! iya eh? ba za a yake magana ce yayi haka sun yayi magana kuma wallahi mutane karya suke game da cewa an kawo musu bakon abu ina mai mata tamanin wancan mutumi na budda ya suka yi da shi shikenan sun sa mushi ido ina malaman jama'atu su sharu sale waɗanda su bello ya bo a can me suka fatawa cewa suka babu zakka a naira me suka fatawa doki suka ce a ci amma sai ga su sharu sala dan munafunci wai an kira kwamitin fatawa wai waɗannan fatawoyi sun saba malikiya aka buga a dukkan jaridu aka yi a gidajen jaridu. amma ga arno zindiki ya tara mata fiye da hudu yana zina da su kuma yana cewa yana da ayoyi da hadisai a zauna da shi sun taso shi gaba gwamnati ta kai musu nora miliyan ɗari ku je ku samu wancan dattijo Jafaru makarfi ku je ku same shi gashi nan naira miliyan ɗari gwamnatin taruwar Najeriya ta ba gwamnati shikenan sai suka yi shiru ku je ku samu Jafaru makarfi shi nan dattijo su ne suka karɓi kuɗin suka ga baki suka yi shiru ko kuma tunta jama'a to a irin wannan ƙasar da ake armantaka mutum ya kafirci ya ce akwai hujja a Qur'ani a irin wannan ƙasar kai za ka ji shakka wai kai tauhidi a irin wannan ƙasar da mutumin zai armantaka ya yi bid'a ya yi zindiƙanci ya ce yana da hadisi kai kana da sunna da za kai kana da hadisi sahihul bukhari ko muslim ko musulun ko abu dauda ka ce wai kai kana jin ɗari ɗarin kai ko za su rufe maka masallaci sallah tana da custodian ne sallah tana da wani mai gida ne wanda yake shine ministan ta a Najeriya kai wani arni ne sarkin gargajiya wai zai tara ko ya muku fada wai kun kawo mishi sabon abu a kasar shi ka ji zindiki abubuwa nawa aka kawo ko ahli sunna ku ne kadai samu ka ku ne kadai ba a tattaka duk abin da kuka san sunna ta tabbata wallahi ku an riga an raba gari a Najeriya an riga an raba gari kowa yayi abin da yake so kuma wallahi ba wanda ya so hana shi tunda ba sun dauki bindiga an sa mishi ido duk wanda aka kama daga ciki kwana biyu sai ka je ka ga an sake shi wannan dan iska dan Niger Delta da shi da dan uwan shi da aka hukunta su makon da ya wuce ba sun kin biyayya ga Goodluck Jonathan ne shi yasa aka hukunta shi Henry Oka da da da da duwa wani arne dan uwan shi wani matashi me yasa aka hukunta su akan 1st October bombing a Eagle Square 2010 me yasa aka hukunta shi ku je ku sanya sunan shi a intanet karara za ka gani kusan shafi ɗari da hamsin da uku ya yi tonon asiri ya su suka buga ban ɗin amma jonathan ya kira shi ya ce ka ce ɗan arewa ne ba abin da za a yi maka da kanshi da kanshi confession ka sa henry oka confession turkin shi da yayi shafi ɗari da hamsin da uku zuwa ɗari da hamsin da takwas me yasa aka hukunta shi saboda bombin din da aka yi 1 September 2010 'yan Niger Delta suke NAND ƙungiyar NAND sunan ƙungiyar su kenan ta 'yan Niger Delta su Henry Oka shine shugabanta a lokacin aka ce to ya ce 'yan arewan ya ce shi ba zai faɗi ba a wannan majalisin namu na fito sira sai da na fito na faɗa na ce yana cewa ‘yan ta'adda ne ‘yan arewa suka yi ‘yan uwanshi suna cewa ƙarya kake munafikin Allah mu muka yi a nan sai da na na fara yanzu da ke zafi ga shi nan ta fito ƙarara bayanan suna nan ta je ta karanta jaridar 20 december. ko ka karanta website din www.oshindefender.com in ba haka ba kai ka sa Henry Oka ko ka sa Henry Oka confession a kotu ya miƙe ya zayyana waɗannan abubuwan kaf to me ya rage duk waɗannan da suke ɗaukar bindiga suna abin da suke har yau baka ji an hukunta kwaya ɗaya ba wannan ita ce Najeriya ba wani ya ɗauki bindiga yana kashe mutane ba mishi komi ba ina in ya muru dan shekara talatin da biyu dan nan nan muciya ta Harcourt Street a nan nan muciya yake a nan aka haife shi kafiri a nan ya girma yaro ne duk dan muciya ya san shi ya rinka biya yana kashe inyamurai a garin nan da aka kama shi sarkin inyamurai na je na samu na ce mishi congratulations sarki kuma yanzu an samu boko haram a cikin ku yace kai abin kunya ne wannan nace ab ah, nace yanzu Boko Haram is everywhere everyone is a member of the Boko Haram jiya jiya muka haɗu da shi sai yace malam nace mishi chief yace magana da ka gaya mini ya tabbata nace aka sai yace bari mu sai ce sun saki yaron nan yaron na ce za su sake shi fa ce kai ba in ka da Allah ci ina ana magana cifa cifa na can sama kai kana zan ci na kasa ci cifa ne can sama suna aiki balle kai dan karamu zunubin ci ce za a sake shi ci ka yi za su sake shi ba manyan musulmi wa ah, mun ce muska da Allah za su sake shi kwanan nan wallahi jiya jiya na ce. wallahi an saki yaron nan Ya ce yana na ya dawo gida ya zama shi wannan kasar da ake wannan karnakancin ana cewa demokurasi democracy eh, democracy menene demokurasi is the rule of law where is the rule of law in the country where are the rule makers where are the law makers where are the protectors of the law of the country so kar kar kar ka damu wallahi abu ya tabbata a sunna wala karka ji shakkar wani wai balle a samu wani ke wai shine shugaban kungiya arne wai ya ce wai wai suna nan kun za a aiki da wannan hadisin ka ji arne wanda ciwon cikin Allah gaba ma sai bige kafiri kawai a ci gaba da aikin sai ba ka wallahi babu sassauci na'am an yi sassauci shekaru talatin shine sai abu mutane har su fahimta amma wallahi yanzu an kai matsawar da duk abin da ya tabbata a hadisi wallahi ku faɗa in kawo fushi in eh, je ka buɗe cikin uwarka ka koma ko kuma ka ce dan me kika kawo ni amma wallahi sunna dai wallahi tallahi cutar ta ta riga ta daga saboda haka matakin farko matasa ku karance ta kusanta tukuna shine matakin farko domin sunna ba a yin ta da zafin kai sunna ba a yin ta da dumin kirki sunna sai an yi ilimi ilimi mai zurfi a iya karatunta a iya fassarata, a iya gano ma'anarta a je a zauna gaban malamai a aikace a zo a rami ma'anarta shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallam amma sunna ta tabbata jama'a wala babu wani shugaban kungiya babu wani shehin dariqa babu wani sarkin gargajiya babu wani mai tumbi da burkutu wanda zai sa a ce wai wannan sunna wai ba aiki da ta wallahi ƙarya yake sai da haka ahlus sunna ku yi aiki da sunna 100 bisa 100 plus 20 abu ya tabbata aiki kawai ba abin da ya shafe ka da wani in ma ka tashi ba ka da wani wai kana tunanin wani ran shi zai ɓaci a'a yi abin ka. Allah ya baka yanci saboda ba masu kashe mutane ma in an kama su zuwa ake a adana su wuri na musamman bayan wata uku sai a sako su kenan sai a sako su duk waɗannan da aka kama sun buga bama a Abuja a Zaria a ina a ina dukkanin su an sako su ka in kana son lambobin wayar su ka zo a baka ka buga musu kai magana da su suna nan sun ci gaba da yawon suna nan sun ci gaba da yawansu sai kai ne kana da hadisi ne kana tsoron wai kada yi aiki da shi sarkin gargajiya ya sa a rufe masallaci ba a rufe fadar shi ba arni sai a rufe masallaci bakin Allah sau da haka wallahi kowa ya matsu jama'a in dai ce matasa no going back masu kafirci suna yi masu shirka suna yi masu bid'a suna yi kowa an ce yayi da sunan yancin addini ko kai ne ka gowa kai suna so a ce kun kika zafi kun kika zafafawa addini sannu sannu ake yi ai eh, addini sannu sannu ake an ce maka dole sai kawo ba a ce maka dole sai kawo ba shi wa ma ya ga zai tun da ya ga zai shi kenan ka rabu da shi ba ya kamo ka ya ce dole sai kai da ya ce sai ka zo masallacin shi an ka zo masallaci da ya ce dole ga yadda ba kai shine matsala amma na kun ji kun wani dini ita ce take aiki kowa ya addinin da ya ga yayi mishi daidai to wallahi mun mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma mun mun ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to babu saurara wa kowa da haka duk wata fatara wadda aka yi ta ta saba hadisi wallahi ƙarya sunanta kuma kanci ne a ci gaba da yaba wannan fatawar matuƙar an san mai manzon Allah yake sai dai a kawo ta arban kawai a girma da ita a bada ta. imam malik ya ce azumi kwana shida bayan azumin ramadan a ne sai imam malik ya yi kuskure hadisi ya zo sahihi cikin musnad da sahihu muslim manzo Allah ya ce wanda ya azumin ramadan ya biyo bayan da kwana shida na azumin shawwal Allah zai rubuta mishi laban shekara guda ya ce waccan magana da imamu maliki a cikin muwatta lalatacce magana ce ba ta da asali saboda ta manzon Allah ta zo sallallahu alaihi wa alihi sallam wallahi in ma ku dora matasa akan haka ko shine kun gyara musu tunani ko ko kuma za su ɗauki bindiga dukkan ku su bindige ku ka da sarakunan da ƴan sandan da sojojin da malaman da shugabannin ƙungiyar duka za su bindige ku don sun san cewa ba ku da amfani iyakacin ka kenan yanzu an riga an raba in ma kai sunna in ma ka yi boko haram sai eh, in ma sunna in ma boko haram har ɗan zungalo wa raba gabansu ake in ma sunna in ma boko boys amma ba wanda zai sake zama area boys yanzu in ma sunna boy in ma boko boys saboda haka in kuka ce ka a karantar da matasa sunna eh sai su je su dauki makami ya fi cinta kenan su ba waɗancan sun ce an rusa musu masallaci ne suna karatun qur'anin da sunna ba haka suka je suka dauki bindiga haka duk inda kuka ga ana karantar da sunna shikenan ku wuce ko ba ku son sunna ku tafi ku bar masu sunna amma ku ce ba za a yi sunna ba ita eh, sai kowa zai dauki makami ku zo ku ce kuma su zo su sunna su ce aya ai su sun riga sun fara an suka fara kuma shikenan babu tsara babu sulhu iyakacin ta kenan don haka jama'a kun ji matasa kun ji ku yi karatun sunna sannan ku je ku yada sunna kada wanda ya yada bid'a sannan kar ka zo faɗin sunna a ko ina ko ka ga wani yana wurin ko ka rinka gargada rabu da shi yi shi dinki nise da shi a fasa cikin shi kashi ya fito saboda shi ba a kifa da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ji aikin hajji sai ga wani ya zauna wani kukuma ji haka ya kawo wani kallabi ya dora kamar ba kuwa amarya da an faɗi kaza wai sai ce ba haka imamu maliki ya ce ba kajin shi ne kana warin baki annabi ya ce kaza kana cewa ba haka imam maliki ya ce ba imam maliki Allah ya aiko mana dan haka ku kiyaye jama'a manzon Allah ya faɗi kaza to na manzon Allah ne kawai abun bi ba wani shugaban kungiya ba dan malikin malamai ba sakataren malamai ba wata majalisar koli wallahi ruwa za ta yi a wutar jahannama gashi waɗannan sahabbai ne ne ya hallaka su an ce manzan Allah ya ce sai kuma wani wani wani zo yi ce sai suka manta da manzon Allah suka bi na wannan karshe shi abin da ya ja bala'i waɗannan fa Allah ya gafarta musu amma duk da ya gafarta musu sai da Allah ya bar karatu a cikin alkur'ani a cigaba da karanta a cikin ali imran har duniya ta tashi saboda ne saboda ya gaba jan kunne gare ka an gafarta musu fa amma ba a share ba forgive and forget a forgive amma forget sai Allah yake a karanta a ji sunan su da wani da wani da wani da wani da wani da wani innal ladina tawallaw innal ladina kaza in na'am wannan ba ta su ake ba ana magana ahlus sunna ne wa ake magana waɗannan ba ana magana ahlus sunna ne in izala ba ake cewa manzo Allah ya ce mutum ya ce shugaban kungiya waɗannan yan iska ne shi kuke ce musu manzo Allah ya ce ina ake waɗannan ba waɗannan ake magana ba waɗannan arna ne ana magana ahlus sunna ku in izalan ku ga su sun cika masallaci sun cika duniya da sunna suna ce a sunna kuma ana kawo sunna sai su kama yaro su kai shi police station cewa ka musu rikici a masallaci su ake magana wa ake magana waɗannan arna ko a maganar waɗancan ai su ke wahalar da ku wannan karatun da in izala ake da ku ake a halin sunna da ku ne ake ai kan yi kace ka da sunna ai wanda bai da sunna ba in ba a magana shi wanda yake ya da sunna kuma ana gawa da shi a kan sunna ku je ku sami yanzu mutanen cikin ƙungiyar ibala yanzu ƙungiyar har ta sake barewa ta sake barewa me ya faru wannan matsalar ce ba ku ji an kira wani taro na gaggawa a Sokoto ba ana cewa duk wanda ya jami'ar Islamiyya ta Madina ko Ummul Qura ko ko ta Niger ko duk wani jami'a ta musulunci a duniya wazo shugaban kungiyar shine malam Balala ya gano billahi allazi abin da yake zaman lafiya kawai a nemo matasan nan da suka karatu kawai su zo su faɗa wa mutane sunna izala shine ne wallahi duk a tattaro su a tattaro su wallahi yace wallahi ba wata sunna da wai a sake saurara yace ku zo duk wanda ya san sunna zo karanta a jama'a kar ka ji tsoro yace kuma ba wai an yi maka rijista bane ka zama dan kizala a'a kana nan dan salafiya kake ko dan jami'a ko ɗan wato ce ma ka san sunna zo ka fada shine su kuma wadancan suka ce a'a su gaskiya saboda Allah a ah, shi yasa yanzu suna nan suna sanar da wani kwamiti na tara kudin gina makaranta a Abuja za ku ga suna cewa ƙungiyar Izala Jos mai headquarter a Jos dalilin rabuwar shine don me don me za a zo a ce wai ko menene tabbata suna kai sai a faɗa sune malam balala yake a idan da an yi sassauci akan haka wallahi yanzu ba abin da ba a sassauta yace bari a nemo matasan nan ku zo an yi taron a Sokoto ya sun makasudi na ka ce ku je ko ina kuma duk inda kuka ji izala ta kafa minbari ku je a ba ku bari ku hau ba ku faɗi sunna kar ku rage kwaba da yace wallahi ban haka aka kafa kungiya ba kafa kungiyar dan munafunci shine wadancan suka janye da baya su ne ake magana amma waɗannan yan iska da za su ce ba karuwan manzon Allah ba yan eh, kwallon manzon Allah ba golkifan manzon waɗannan arna ne yan iska kuma bude su ba su ake magana ba ana maganar musulmi ne shi ne kullum abin da yake wahalar da kai ka ɗauko hadisi sai ka ɗora su a goshin arne sai ka ce bai daidai ba ba ma ina zai daidai an fahimta jama'a amma ana magana wanda yake shi ahlus sunna ne duk menene ya ja har waɗannan yan bid'an suka taso rauni da waɗanda suka ce ahalus sunna suka yi da yadda kuka ce ahalus sunna ne kun rike wutar sunna wallahi kaiwa ne wani ya zo ya dago bid'a duk inda dan bid'a yake da zaran ya ji sunna wallahi lankwamewa yake yi to ba da waɗannan ne matsala ba amma su wane ne matsala su ne diddigar kara waɗanda suka fi kara zafi Allah madaukakin sarki ya taimaka as-samiyatu ashara darasi na goma sha biyu an abi uqba wa kana maulan min bani min ahli faris abu ukuba wani bararren bawa ne na mutanen madina amma shi asalin shi mutumin kasar faris ne قال يكي شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا رحلة شياك أحد تعرض منظر الله فضربت رجلا من المشركين سنة daga بكتكم مشركين fa kuntu da nazo sarar shi cewa ne khuzha minni karbi wannan sara daga gare ni wa ana al farisi ni ne ba farisan bawa فالتفت إلى رسول الله فالتفت فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري تنظر الله أبنا فأولا من كلمة سيوي ويوغلين ya ce ayya me yasa kai baka ce karɓi wannan daga gare ni ba ni ne balansaran bawa wato ni ne bawa al'ansari mutumin madina me yasa ka ce ni ne da farisi wannan hadisi ba shi malam yace al-Imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladi na biyar shafi na 295 da Abu Dawud a cikin ainihin wato littafin shi as-Sunan babun fil asabiyya wato babu game da kabilanci al-Imam al-Haythami a Majma'u Zawaid mujalladi na shida shafi na 115 yace rawahu Abu Ya'la wa rijaluhu thiqat al-Imam Abu Ya'la ya rawaito wannan hadisi mutanen da suka rawaito hadisin amintattu ne to cewa mutanen da suka rawaito hadisi amintattu ne ba wa mutum cewa hadisi ya tabbata ka karanta muqaddima ta littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna na fata an gano kama a ce wani mutumin kirki ne shi nan sai mu tafi mu karbi zakka a wurin shi cewar mutumin kirki ya nuna attajiri ne kenan wani mutumin kirki ne sai mu je to kawo zakar bana ka a ashe cewa da mutumin kirki ne ba wa nuna ilimi wa nuna kuɗi wa nuna sarauta ko wa haka cewa da mutumin kirki ne ba wa nuna hadisin shi sahihi ne domin akwai sauran wasu sharuɗan kuma waɗanda sai sun tabbata sannan hadisi zai iya zama karɓaɓɓe malam yake cewa da'afahu al-albani fi da'if sunan abi dawud muhammad nasiruddin al-albani ya rawaita wannan hadisi a cikin littafin da'if na sunan abi dawud shafi na 507 lamba ta 1000 da casa'in da shida amma sai malamin ce wanzar ibrahim al'ali ka duba littafin malam ibrahim al'ali mai suna sahihu asiratin nabawiyya shafi na ɗari uku da ɗaya wa kama shi malam ibrahim al'ali sai ya ce wa isnaduhu hasan isnadin wannan hadisi kyakkyawa to kaga gaskiya saboda Allah ba dukkanin adalci bayan bincike nake wannan magana ba kawai ina gwada adalcin bane da dukkanin adalci a bayan bincike wannan hadisi da'ifi to sannan babban adalci da nake ishara akai Ibrahim al-Ali bai kai ya tsaya gaban Muhammad Nasiru bin al-Albani a wajen Albani ya ce hadisi ba da'ifi ne a ce Ibrahim al-Ali ya ce wannan hadisi hasanun kowa a makamantan haka ba don haka wannan hadisi tare da cewa malam ya kawo shi a nan ya hujja da shi amma ba ne malam sai ya ce na'khudhu minha tashih al-ibarat hatta fi ahlik al-mawaqif malam ya ce daga wannan hadisi zamu mu ɗauki gyaran maganganu hatta wajen ganganuwa zuwa ga ƙasashe to anan ni kuma ina cewa asharhu wa ta'liqu min furu' at-tasqih wa at-tahsil idan har mutum ya kawo hadisi ya fara wa hadisin sharhi to dalili ne akan ya yarda da ingancin hadisi na'am profesa zai biya wa wannan hadisi tabbatacce ne don haka ya kawo maganganun guda biyu Ahmad bin Al-Albani ya ce hadisin da isi ne Ibrahim al-Ali ya ce hadisin Hassan ne ya fi gamsuwa da maganar Ibrahim al-Ali don haka ya kawo hadisin kuma yake sharhe shi amma gaskiya ni ko kaɗan ban amintu ba inganci ko kyautata wannan hadisi ba wannan hadisi ko shakka ba ne cewa hadisi ne ba ishi amma da yake shi ya yi wa mas'ala adalci ya kawo maganganun malamai amma ya fi karkata wajen waɗanda suka tabbatar shi yasa yake wa hadisin sharhi kamar haka yace to daga nan ne za mu ɗauki idan mutum ne kuskure yasa a kokarin gyara mishi kuskuren ko da wajen danganuwa ne zuwa ga wata ƙasa ko danganuwa zuwa ga wata kabila wa annal intisab al haqiqi lil muslim kuma nasaba ta haƙiƙa ga musulmi inna ma huwa li ahli al islam kawai musulmi ya danganta kanshi ga waɗanda suka musulunta misali idan yanzu kabilar da ka fito cikin ta kabila ce wadda yake dukkan su kafirai ne ko mafi yawancin su kafirai ne to a kabilance to ka daina banganta kanka zuwa gare su a kabilance sai ka koma kana dangantuwa zuwa ga kabilun musulunci ina fata an gwagu shi ne abin da wannan yake magana idan kabilar da ka fito cikin ta kuwa ta kasance musulma ce to kuma wannan baban kabilanci ba domin ta kasance musulma za ka iya dangantuwa zuwa gare ta sai malam yake cewa fala asabiya wala qabaliyya wala don haka a musulunci babu asabiyya shine goyon bayan imamu imamu wala qabaliyya babu kabilanci wala babu goyon bayan jama'ar da na fito cikin ta an gane yantami ilaiha almuslim wadda musulmi zai rinka dangantuwa zuwa gare ta wa wada'u lintima alhaqiqi ila hadha alislam ya bar dangantuwa ta gaskiya ta wannan addini na musulunci wani zami ka kare annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an yantasu ba hadar rajul da haka manzon Allah ya kyamaci wannan mutum ya rinka dangantuwa ila faris zuwa ga kasar faris da annabin kanu kufara saboda kafirai ne a wannan lokaci a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama farisa kafirai ne to a wannan lokaci sai manzon Allah ya kyamaci haka amma a yanzu wani ikon Allah yankin Farisa kaf in ba ɗan abin da ba a rasawa ba na maɓurƙushin waɗanda suke kafirci yankin ƙasar Farisa dukkan su musulmi ne don in aka ce farisa a musulunci ba ana nufin iran kadai ba iran kasa ce daya daga cikin kasashen farisa kamar a ce sakkwato yanzu sakkwato ita ce kadai kasa hausa kaji kasashen nan da kake ji yanzu cewa pakistan bangladesh duk waɗannan a ƙarƙashin yankin farisa suke kamar yadda kasashen nan da kake ji ake cewa Niger Kwantagora dukkan su waɗannan a ƙarƙashin Sokoto suke sai dai da aka zo aka yanyanka mu yanzu suka fada wasu jihohi Niger da makamantansu don haka Farisawa ƙasashen Bukhara Turkistan da makamantan waɗannan ƙasashe dukkaninsu yankin farisa su imamul bukhari su muslim su abu Dawud su ibn Majah suna faɗi dukkan waɗannan kafin su da kaji su ashabul kutubu sitta da su al-imam darimi dukkan su waɗannan farisawa ne ma fihim al-arab wal farisi al har larabawan cikin su kamar muslim muslim balarabe ne amma ba farisi ne domin yanzu ka je zangon katab zangon katab da kake jin ta ana zangon katab ba ka je ka samu bafulatani bafulatani kuhan zallan platoni uwa da uba da kaka da kakanni shi kuma nan ne garin su ba hana kuma ya kasance platoni dan zangon katab ka da hujja da zaka ce ai zuwa idan in ka dauko wannan tarihin kai ma ko idan mu zuwa kai dan haka su imamu muslim larabawa ne gangariyar larabawa amma kuma farisawa an fahimta jama'a saboda haka farisa yanki ne mai girma to a wannan lokaci kafirci suke daga baya sai Allah madaukakin sarki sai ya danno su zuwa ga ainihin addinin musulunci don haka farisawa sun yi wa addinin musulunci hidimar da har yau ba a samu waɗanda suka yi musulunci ba kasu nasu al'imamun bukhari su muslim abu dawuda nasa'i tirmidhi ibn majah darimi baihaqi sa'id ibn mansur waɗannan malaman kadda na faɗo su farisawa ne to a musulunci ba a taɓa samun waɗanda suka yi wa musulunci hidima irin waɗannan malaman ba kuma waɗannan kaɗan ne daga cikin farisawa ma muka faɗi da haka an ce farisa bai tunanin farisa a yau kamar yadda a zamanin sarzaunan ana in kana karanta ana cewa sokoto bai tunanin yadda sokoto take a yanzu a zamanin murtala in an ce kaduna bai tunanin yadda jihar kaduna take a yanzu jihar kaduna ta bangawa har da plateau yanki ne girma daga cikin jihohin nasarawa da a jihar kaduna yake a wancan lokacin yanki mai girma daga cikin jihohin katsina duk a cikin ainihin jihar Kaduna yake a da to don haka sai ka duba a lokacin da ake magana ba a lokacin da yanzu kai sake naka karatun ba a lokacin da ake ruwaito hadisan da lokacin da ake rubuta tarihin ina ne kasar Farisa ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka malam yake cewa da annahum kanu kuffaran saboda kafirai ne dan haka annabi ya kyamaci wannan mutum ya banganta zuwa gare su fa arshadahu sallallahu alaihi wa alihi sallama ila al-intisab ila mawalihi al-ansar sai manzon Allah ya ainihin wato yi mishi nuni zuwa ga rinka danganta kanshi zuwa ga iyayen gidan shi ansarawa waɗanda su suka mallake shi suka yanta shi wa tarkil intisabi wa ila al-ism al-jahili da kuma barin dangantuwa zuwa ga suna wanda yake na ainihin jahiliya amma don gano da uba wannan ubanka ko kafiri ne zaka sunan sunanka da nashi amma don gano da kabila kabila ka ka fito cikin ta kabila kafira ce eh to sai ka danganta zuwa ga kabila ta musulunci na fata an gawo goma sha uku نقوم شاءكم كان لإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم Asar Hassan أثرها السلبي على بعض المسلمين in ba ku manta ba da yaƙi yaƙi sai kafirai da munafukai sai suka haɗa kai sai suka farawa da jita-jita cewa an kashe manzon Allah to wannan ainihin ya haɗa jita-jita ya haifar da mummunan tasiri shine malamin yace kana da isha'ati maqtalin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama asaru hasan bi da jita-jita da aka yi na kisan manzon Allah yana da nashi mummunan tasirin ala ba'd na ga wasu musulmi fa alqa ba'dhum silah wasu daga cikin musulmi sai suka fara jefar da makamansu wa qala sai ce mal fa'idatu min al-qital menene amfanin yakin tun da an kashe manzon Allah wa ba'dhum dhahaba ila al-madina wasu ma sai suka sheka a guje suka gudu madina wa ba'dhum araba al an abdullah ibn abi ibn ubay ibn salul wasu kuma ma da suka dawo madina sai suka fara binciken ina abdullah dan ubay dan salul yake wannan munafiki wanda shi ya kita tuwa yakin da shi da jama'ar shi wajen su uku din nan to wani sai ya koma ya je ya yi mubaya'a yana ganin to yanzu fa Abdullahi ne kuma zai zama shugaba haka aka yi 2011 wasu da yawa jama'a daga cikin malamai ma masu wa'azi na ƙasa baki daya lokacin suna da yaƙini cewa su nan ba za su ci zaɓe ba don haka sai suka je suka bayyana ga buhari da suka ji abu yana juyowa abu yana juyowa sai kuma sai suka sake komawa sai suka koma gindin su goodluck shi ne haka kowane zamani akwai su ubayi dan salulu ba shi ne kullum matsala ku shi ne wai ku kuna kallon ubayi dan salulu dan an ce munafiki ne kana gani a zamanin manzon Allah wasu yan iska ne ga su can masu wani aski kamar kora a'a rawani ne a kansu da alkyabu da dagagun wanduna in ka gansu sai ka ce shekul islam ne gemun ya kusa ta cibiyar shi ba ka yanzu an dubi wani kafcecen malamin ka ko shehin ka an ce wannan fa munafiki ne sai ka ce wannan din an dubi wani kafcecen shugaban ka ko wani sarki an ce wannan yana daga cikin munafikai ba sai kana mamaki farkai mamaki ba riga ba ce ba gemi ba ne aƙida ce ba haka wasu daga cikin musulmi sai suka tafi suna neman ina abdullahi dan wazari dan salul yake liyasta amina lahum min abi sufyan don ya je ya musu yarjejeniyar zaman lafiya da Abu sufiyan Abu shi ne shugaban kafirai a lokacin shi kuma ubayi dan salon ne shugaban munafukai. to sai suke neman shi yanzu wato kenan tunda an kashe manzon Allah to yanzu bari su koma wurin wanda zai zama shi ne shugaban Madina wato kaga su suna ba da mubaya'a a ne ga wanda yake da iko kawai in manzo Allah yana da rai to shi suka yi mubaya'a to an kashe manzo Allah sai suka tafi wurin shugaban munafikai su mishi a kuma ya kai su wurin waɗannan kafirai cewa to shi ke nan yanzu ki ya wuce tunda wanda ya zo da addinin ma an kashe shi don haka yanzu addini in za su iya yin addinin kafinci ba su da matsala a zauna a yi lumana ko kun fahimta malam yace to ka ji irin wannan mummunan tarihi da ya faru na'khudhu min hadha al-hadar min tasdiq al-isha'at to daga wannan ya kamata mu koyi darasi mu dinga taka tsantsan wajen gaskata jita-jita da an kawo jita-jita ko don abu ne ko dai ka karyata ko kuma ka bincika amma kada ana faɗin jita-jita kawai shi kenan yaka ce a ah, ba iya aikata ai yau ba mutum bane kuma ai kai ka ga mutum kawai a lallai ne ta ka tsantsan wajen gaskata jita-jita wa annal aduwa kuma su makiya ya bussul isha'at maki yana ainihin yada jita-jita wa khassatan fi waqtin al-hadir musamman ma a wannan zamanin namu an tariqi wasa'il al-i'lab ta ainihin hanyar kafofin yada bayanai na zamani kamar gidan rediyo jaridu internet broadcast message shine irin wannan sako da kake gani ake turo maka da wasu kananan lambobi ta hanyar wayarka ta GSM sai ka yi mamaki ka ga aka aka samu lambar ka. ya aka iyakacin ku mutanen Zaria kawai aka yada wa sakon menene ya faru sai kawai wannan ya sa kawai sai ka gaskata kai taka tsantsan cewar ka gani a intanet baya nuna gaskiyar abin sai ka tantance cewar ka ji a gidan rediyo cewa ka karanta a jarida a rubar sapapa na sapapa a isiya duka ba hujja bane ina fata an zamu lallai ne dole kai taka tsantsan game da daukar jita-jita kuma bari ka ji hanyar farko da kake gane jita-jita ko da za ka taba jin ana cewa kaji wani zai tafi aikin hajji da za ka taba jin wannan kaji ta wani ta haihu la kaji wani ya zama shi ne darakta yanzu a ma'aikatar nan sai dai kaji yar gidan wani ta yi ciki Kaji ji AFCC sun kama wani ha ai yi na san to matakin farko na gane wannan labarin jike-jike ne ce tsoguni ne ka gane cewa akwai ɓatanci in ka ji akwai ɓatanci to shi ake kira jita-jita amma an babu ɓatanci to ba jita-jita ba ne kai ma ka ci gaba da yaɗawa ka ji wani wabu ya aikin haji Allah ya sa albarka to wannan magana dauki ka kai ta gaba amma ana yi wani ma sai ka ja ah, to yanzu zai ji haji ina ruwana eh ina ruwana mu ji haji shi ina ruwana to shi kuma ka ji hasara ta shigo ko kun fahimta jama'a ba ka ku gane malam zai tattauna mana wannan mas'ala za mu tsaya a yi bayani a kanta don tana daga cikin fitintunin wannan zamani musamman game da malam ce ta hanyar amfani da kafafen yada bayanai na zamani an fahimta jama'a dan abin da bai kai ya kawo ba sai ka ji an kumbura abin musamman abin in yayi daidai da ra'ayin suwa ne musamman abin in yayi daidai da yadda gwamnati take so musamman abin in yayi daidai da yadda zai biya wata bukata ta su an fahimta malam yace al-kharijiyya an tariki wasa'il al-i'lam al-kharijiyya ta hanyar amfani da kafafen yada labarai na kasashen waje BBC VOA muryar jama'ar Jamus muryar Faransa da makamantan ire-iren waɗannan sai ka ji nan da nan sun yada labari wal islam arshadana ila al-manhaj fi at-ta'amul ma al-akhbar fi al at-taliya shi addinin musulunci ya shiryar da mu zuwa ga bin tafarki na mu'amalantar labarai a cikin waɗannan ayoyi masu zuwa ƙur'ani ya shiryar da mu ya za mu sarrafa labarai in sun zo mana awwalan na farko an natlubu min al-mutahaddis ad-dalil lima ku? wanda biyu zai ba mu labari mu neme shi da dalili EFCC sun kama wa da yi me dalili akan haka yaushe sai ya ce jiya jiyan nan an yi sallan magariba efcc suka zo suka tafi da shi sai ce kai kana wuri sai ka ce kai kana wuri eh to ni ma dai na ji da sai to ce to maganan banza ce da shi muka yi sallan isha sai ka karyata tashi. kada a faɗa maka labari ko da mafi karancin tunanin kwakwalwarka ba za ta yi amfani wajen gano gaskiya ko ƙaryar labarin ba yana nuna akwai ɗayan abu biyu a zuciyarka ko dai munafiki ne kai wanda za ku zo ku ji munafunci na ɗaya daga cikin dalilan ƙirƙirar jita-jita ko kuma dalilan yaɗa su ko kuma kai ba munafiki ba ne musulmi ne mai raunin imani wannan ma ɗaya daga cikin dalilai ne na ƙirƙirar jita-jita ko yaɗa ta domin munafikai su suke ƙirƙirar jita-jita munafikai da waɗanda suke masu raunin imani sun suke yada ta ina fata an gano saboda haka musulunci sai shiryar da mu matakin farko duk wanda ya kawo maka labari ka fahimci cewa jita jita ne eh to kawo maka dalili fala tuqbalu al-khabar al-mujarrab dan naka ba a karban labari wanda yake babu dalili wallahu subhanahu wa ta'ala wa qulu Allah cewa yake kul hatu burhanakum ce da su su kawo dalilan su in da sadiqina in kuna da gaskiya maganar da ka faɗi kawo dalilinka kana da dalili ba da dalili eh to maganar ba ce sai ka ce mishi baka yadda ba to sai ka ji ya tashi jiki ba nauyi idan ya gaba ko da zai je ba da labarin ko zuba zai zo maka da sabon da zo wani gaba ba yana zuwa sai ce aikin banza aikin roki mu ba zuwa wa addini kariyar banza ƙaryar wofi munafukai wai wane in je in faɗi magana wai ƙaryata mu kamar wane ne aka aka yi shi me sani addini mu muna addini tun kafin ya fara malamta fashi mun za a yi wa ƙaryar banza har yanzu ya ji faɗin abin da aka yi mishi an fahimta zama za ka ce mishi wai me ya faru shi ne kawai na faɗi labari ruwa ce in kabili ta labarin ne a ah, wata magana ce kawai ruwa mijin ta kai to ka ba fara raunata abu ni mijin ta ne kawai daga na faɗa mishi to in ya samu wawa irin shi sai iza shi in kuma sake samu mai hankali sai ce eh to amma kai yanzu wannan magana ta dace ka yada ta su ce to amma ba ji ba su ce eh amma kai ya kamata a ce kai kake yaba irin wannan magana kana dattijo a unguwan nan ka je ka zauna kana cewa yar gidan wani ta yi ciki kashe a ce wani kaza yake da matar shi kana dattijo to kuma sai ka cikin shi a wuce eh to Allah ya kiyaye amma don ni na ji dai to ba za ka ji kai labarin wuri na uku ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau wannan shi ne tsarin musulunci wajen da ke bakin jita-jita ne ke cewa fala yuqbalu a ahadin illa bi burhan ba a karɓar magana wani sai da hujja kaji abin da aya ta shirya da mu ko karɓar hujja Tambawa hujja bincin gabta saniyan na biyu an yata sabbatan muslimu wa bayyana musulmi ya rinka neman tabbatar da maganar da ya ji kuma musulmi ya rinka neman bayani fala ya ta'assaru wa yubni ahkamahu ala ujmatin wallahu azza jalla sha'nuhu yaqul abu na biyu shine neman kokarin bayani da kuma tabbatar da magana da musulmi ya ji da haka kada musulmi ya sake tasirantu wala yabni ahkamahu ala ujlatin kai ya gina hukuncen hukuncen shi a bisa gaggawa zaran an zo an ce ai suwa na kaza suke yi kawai nan take sai sa, ha kawai yo menene kuma zamanin nan yanzu ba abin da mutane ba za su iya wai ka dai ka ga mutum kawai kar ka gina hukuncin hukuncin ka akan haka sai ka ce amma kai wannan magana eh kai ina ka ji ta ce a baka yarda da ni ne ne ce a kai dai ina ka ji magana to ai na ga kai ma dai abin na ka neman jayayya ne mu ba ma jayayya sai shi ba ka yi ko an fahimta jama'a sai ce mishi a'a mu dai game da wancan kaza muka sani alheri muka sani game da wani alheri muka sani to amma wannan maganar da ka kawo game da shi ko game da ita to batanci ne to ba zai yi mu bar abin da muka sani na alheri mu koma abin da yake na sharri ne game da ainihin mutumin da muka san mutumin kirki ba saboda haka ka yi kokarin tabbatar min da maganar in ji sannan ka same shi rija ga ko abin mai nasiha ba zai ji ba duk waɗannan jama'a muna faɗi ne saboda daɗewa da muke muna mu'amala da mutane 'yan al'ada ko kuma jahilai shine waɗanda suke gudanuwa a bisa munanan al'adu da waɗanda jahilci ya musu yawa wanda jahilci na ɗaya daga cikin dalilai na ƙirƙira ko yaɗa jita-jita kamar yadda za ka zo ka ji insha Allah ka ji uku kenan malam yace wallahi jalla ya yaqulu Allah wanda al'amarin shi ya haɓaka cewa yake ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillah ya kuma mu'mine idan kuka yi tafiya waƙi wajen taba addinin Allah fatabayyanu ku rinka neman bayani kar ku ga mutum kawai ku afka mashi da kisa ku ce kafiri Bala wala taqulu liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'mina kada wani ya muku sallama sai ku ce ba musulmi bane Tabtar arada al-hayati duniya saboda kuna neman kayan duniya fa inda Allah maghanim kathira Allah yana da ganimo masu yawa kazalika kuntum min qabl wa aikuma da haka kuke famanna Allahu alaikum sai Allah ya muku bawa kuka musulunta fatabayyanu ku rinka neman bayani inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah zai tattara duk abin da kuke ba da labari wannan aya ita ce ta cikin suratul nisa aya ta 94 dalilin saukar ta kamar da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shine sahabbai ne ke cikin tafiya sai suka ga wani mutum yana tafa da ɗimbin dukiya sai suka ainihin afka mishi yana assalamu alaikum sai suka ce ƙarya kake kai ba musulmi bane ka faɗi kanka ne don kan mutu ganimanka sau kama suka bubbuge shi sau kashe sau kwashe ainihin ganima shine Allah madaukakin sarki saukar da wannan ayi ce ya ayyuhan ladina amanu idza darabtum fi sabilillah ya ku murmunai idan tafiya ta kama ku ta jihadi shi ake nufi da fi sabilillah nan? idan kuka tafi jihadi kuka tafi yaƙi kuka tafi da'awa kuka tafi aikin Allah to ta bayyana ku ringa neman bayani kada daga zuwa ku cinna wani ƙauye wuta daga bayan garin ku ci a duk kafirai ne ta bayyana ku ringa neman bayani idan ka ga mutum kana jihadi za ka kashe shi eh nemi bayani musulmi ne ko kuwa haramun ne kawai daga ka gan shi da wani ke nan sai ka ce a wannan kafiri ne saboda yana aikin gwamnati a ina kasancewa aikin gwamnati kafirci ne a ina kasancewa aikin soja ko dan sanda kafirci ne ina kasancewa custom ko immigration kafirci ne yaro ne a ahli sunna yau yau din nan za a mishi jana'iza a bauchi karfe tara ahli sunna yaro tun mai taso ahli sunna ya shiga aikin immigration shekaran jiya wasu zindikai sun kama shi kona shi suka a cikin motar shi saboda mai saboda kawai sun gan shi da yunifa zai tafi office ganin shi da yunifa na immigration ya halatta musu jinin shi wai kafiri ne tun da yana gwamnatin Najeriya aiki aina aka samu irin wannan karatu aina aka samu irin wannan karatu shine maganar da muke faɗi in ma a karantar da matasa in ka zo karantar da su wallahi ƙarya ne irin wannan tsohon karatu da ake nabata ba irin shi ba a karantar ba sai dai a karantar da su karatu mai rai karatun da za su ji cewa eh musulunci akwai aiki ne amma kaga an zauna gaban wani kukuma bin sarki ana karatun a shafa kala ya ce alƙali alƙali iwalu iwalu wannan ne karatu a dole matasa su watsa ba wallahi ba dole wallahi gwamnati je su disco dai dai tafiya ba su je su disco ce za su zauna suna bata lokacin sa nan kai ka duba duk majalisin kagaran shekara 30 wannan ya zauna kiran haka kamar an aje shi kuma wannan ya zauna a gaban shi yana ta karatu shi bai san me yake faɗi ba su ma sauraron shi ba san me yake cewa ba matasa ba zauna wannan dole ne a yi karatu ne ma'ana a ja baki a fasara matasa su ji karatu ya fito kuma a nuna musu cewa sai an yi karatun san mun za a kai da nasara amma tun karatun ba a fahimcin ba ke cewa dole matasa su wace. don haka ku kiyaye wanda kuke tunani irin wannan karatu mataccen karatu mara ma'ana da mataccen tafsiri da karatun da ba'i'u zuhuri ruwan ifana Allah duk wannan kaiwa Allah ba za ta kai ba dokokin nasu yi ba qurratul ne duk wannan shirme Allah matasa za su watsi dole ne a tashi a matasa tafsiri karatun hadisi karatun tauhidi su ji abubuwa suna fita sanka sanka kuma ana shajja'a su sai a ce to amma za a yi aiki a karantu tukuna kuma amma an zauna jama'a wurin tafsiri sai daga matasan da suka daure suka zo sun yi gano don ba sa fahimtar da yake cewa ko kuma ce za a karatun a shafa don haka ku fahimci wannan da kyau wallahi jama'a matashi ne shekarar shi talatin da biyu kuma yaron ahli sunna ne sun kama shi sun kashe shi bi mujarradin kawai sun gan shi da yunifam haka ake jihadi ba haka ake jihadi jihadi ibada ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tura sahabbai in yaje sai ce kar ku kashe kaza kar ku kashe kaza banda kaza banda kaza banda kaza ba Allah yake faɗa musu ka karanta muktasar mai muktasar yace in kuna jihadi kuka shigo garin kiristoci sai kuka samu rabban fada pastor yana coci yana ibada shi ba ruwan shi da ku bai dauki makami ba aka ce ba ruwan ku da shi sai shari'ar musulunci ta ce ku bincike shi ma yana da abincin da zai ci in zai da abinci ma kuɗi ba daga cikin guzurin jihadin ku ba shi yana ta kada ƙararrawar shi a cikin toki yana halaluwa yana kowace ruwa ba ku da shi bai ɗauki makami kan ku ba ba ku da shi wannan karatun yana cikin muktasar shin idan ba a yi karatu na addini ba idan za a san haka idan ba a karantar da matasan mai ilimin rai da ina za a san haka ka danna mutum kana yanka shi yana ce maka la ilaha illallah ni musulmi ne kana cewa kana musulmin take aikin gwamnati a shigo cikin anguwa a sanya gate duk wanda ya zo wucewa sai a dube shi yana da uniform eh sai a ce ku janye shi sai a ɗauka mai bindiga a ba son ne jikin shi ba sai a ce fito da duk abin da ke aljihun ka ana ganin ID card yana makaranta yana aikin gwamnati sai a kashe shi wannan ba musulunci ba ne kuma wannan ba jihadi ba ne jihadi yana da ka'idojin shi yana da sharuɗar shi ku je ku yi ilimi ba ayoyin qur'ani ne kada ake riƙewa ba hadisai ba ana tsawawa a dubi menene malaman musulunci suka bayyana saboda ga sahabi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya dube shi mutane suna cewa hani Allahu janna ya mure dan aljanna ne manzo Allah ya ce wa nar dan wuta ne sahabbai hankalin sa ya tashi ya yi jihadi an kashe shi annabi ka ce dan wuta ne to wani aiki wa a shiga aljanna ce ku duba sai ka duba ya saci murjani abin ne na mata shine ya bata jihadin shi usama ibn zaid ya bi mutum zai kashe mutum yana la ilaha illallah usama yace ƙarya ne ka faɗi dan ka kare kanka ne ya kashe shi da yana na manzon Allah manzon Allah yace wa ma ta tasma'u bi la ilaha illallah ya faɗi la ilaha illallah usama yace ya faɗi manzon Allah yace bayan ya fadi kuma ka kashe shi to ba ruwa na da kai sai ce inna ma qalaha ta'assuman ya faɗi don ya kare kanshi ne don ba Allah wuce a shakakta an kalbihi ka tsaga zuciyar shi ne baka tsaga zuciyar shi tsakani da Allah jama'a ku shigo ƙasar musulmi ku ɗaura waƙi da malamai ku ɗaura waƙi da musulmi kuma ku ce wai malamai ta su wa'azi a kanku wai duk wanda ya wa'azi a kanku ya kafirta ku yaƙi musulmi ku ce kar tashi su kara kansu kuma duk wanda ya kara kanshi ku ce ya kafirta wani irin jihadi ne yake haka ba komai ya haifar da haka ba sai jahilci wallahi jama'a karfe tara an kai gawar shi su bauchi za a yi mishi sallah an jima shekarun zai suka danna mishi wuta a cikin mota yana la ilaha illallah ni musulmi ne ba suka ce kana musulmin kake aikin immigration kana musulmi kake aikin immigration yanzu kai za ka iya kawo dalili a Qur'ani ko hadisi ko wata rubutacciyar fatawa ta wani malami da ke aikin immigration ko custom ko soja ko dan sanda ko aikin lauya ko aikin kamfani kafirci ne kana da koda rubutacciyar fatawa waye ka min mukabalance ka a cikin littafi muke kwana ka kama da littafi in baka da shi fara mana sunan shi ka faɗi littafi kwaya a duniyar nan wanda ya ce aikin custom ko immigration ko ɗan sanda ko soja kafirci ne ko haramun ne ba wannan ne musulunci ba ba musulunci kuke yi ba barna kuke yi wa addini da sunan addini shi sa tun farko muka yi ta yin laccoci domin a gane wannan sharri amma a lokacin aka ƙi fahimtar mu hukumomi suka ƙi fahimta ina muka dosa talakawan gari da malamai suka gaza fahimtar me muke nufi sai da ta ne yanzu kuma duk inda za a yi taro sai a ce ana neman albani ya dan mai albani zai zo an riga an yi lacca an yi ta Allah yanzu ta Allah ruwa yanzu ba ta da amfani ba abin da za ka yi lacca yanzu wanda zai amfana me za ka faɗi da zai amfana mun karanta tarihin musulunci wannan fitina shekara dubu ɗaya da ɗari uku ta taɓa faruwa mun ga irin ɓarnar da ta sai da ta shekara wajen ɗari biyar tana ɓarna wannan fitinar da aka fara ta a cikin karni na biyu na musulunci ko karnin karshen karnin farko sai da ta shekara ɗari biyar tana rayuwa a ƙasashen musulunci tana tarwasa malamai tana tarwasa garuruka shi sai ka ji ƙahaɓanawa a gabas sai kuma ka ji ƙahaɓanawa a yamma sai ka ji ansarawa a madina sai ka taho malu sai ka ji ansarawa sai ka ji jikokin manzon Allah a Madina sai kuma ka ji jikokin manzon Allah a kamaru wannan fitina ce ta watsa mutane suka ta gudu sai da ta shekara 500 in karanta wannan mun sai muka ga ta taso a kasar mu sai muka ga to maganin ta a yi amfani da ilimi da tarihi a zo a fadakar sai ka ki fahimta a lokacin jahilan kasar murna suke yi a lokacin arna murna suke shi yasa nake gaya muku wancan murin na same shi lokacin da malamai kaɗai ake kashewa a ƙarƙashin wannan fitinar kowa yana ganin cewa ya huta fitinar ta ci malamai bata basu ba ta ci 'yan sanda bata ƙyare su ba ta ci sojoji ta ci custom da immigration ta bawo yanzu tana kai farmaki ga sarakunan gargajiya ku talakawa ba ku san wannan fitinar ba wai a ce an kai wa sarkin Kano hari ko kuna cewa wannan kafirai ne ba kafirai bane waɗannan yaran ne kafirai a cikin Kano su kai sarkin Kano hari su da suka kai shehun Barnafa da suka kai wa Mibado da suka kai wa cika da suka kai wa Wanifa don an kai sarkin Kano sai ku ce wa kance kiristoci ne su ne ba ku san fitinar ba ne mutanen da ba su ji nauyin su sanya takobi su zunguma wa Sayyidina Usman ba su ɗauki takobi su zunguma wa Sayyidina ah, Ali su dace kan shi suna kashe sahabbai don an kai sarkin gargajiya har yanzu kuna tunanin wai wasu kafirai ne daga ƙasar waje wasu kaza su ne ba ku san su bane kuna an barakin din ne kuna rena su kuna rena abin da ba su sai an yi wata barna irin wadda aka yi a kasuwar dabbobi ta Patisco wai sai ka ji mutane sun ce kai wannan ya fi karfin waɗannan yaran wallahi ba ku san su bane ku je ku karanta littafin albidatu wa nihaya ba ku san aqidar khawarijawa bane kuma ba ku san irin mummunan shirin da waɗannan yaran suka yi ba ku je ku saurari lacca ta karan bana maganin zoben bana ko gwamnati ce ta tara naira miliyan naira miliyan gwamnati ta tara naira miliyan ɗari bakwai ta za ku raƙi talaka mai kake tunani balle wasu jama'a su tara maƙudan kuɗi irin waɗannan bayan sun yi dogon training training din da duk wani soja na Najeriya kaf ba rage ba duka ba sojan Najeriya ba dai wanda yake da training din da yaran nan suke da satuddi laka al-ayyamu ma kunta jahila ka rike wannan kasar din kace albani a fara duk sojan da ya kwana a Najeriya bai samu training irin waɗannan yaran ba training din banza da ba a je a kai su Vietnam a ji a dan nuna maka yadda ake tsallan kwaɗo shi kenan ka bawo ka ci daloli ka ci ko jakunkuna da tsaraba waɗannan wani yayi waƙi tun a Afghanistan wani yaji waƙi a Algeria an kowa mishi ayyuka ka tafi kan intanet YouTube ka je ka saurari lacce wacce bakin kafiri sahabin nari Patrick Azazi wanda jirgi ya kashe su tare da naku Patrick din ka ji menene Azazi ya faɗi yake cewa it takes time to become a sniper ce ana ɗaukan dogon lokaci kafin mutum ya iya kisan mummuke yi kisa ya gudu da yake shi kwararren soja ne ya san abu a daidai lokacin da mafi yawancin sojojin Najeriya wani in ba a cin ba bai taba ganin yaƙi ba waɗannan kwamandoji ne na yaƙoƙi a wasu wurare saboda haka duk abin da aka yi sai ku tashi ku ce ai wannan kristoci ne ai wannan kan ne ai wannan ba ma shakkar cewa eh kiristoci suna da nasu amma har yanzu da kristoci da ɗan fashi da makami da duk wanda yake wata barna an bi screen na boko haram bai kai ɗaya bisa ɗarin abin da boko haram ɗin suke ba kuma if you continue to underrate them they will continue to be deceiving you da gwargwadon yadda za ku ci gaba da rona su cewa kai ina za su irin wannan kai ina wannan kai ina suke da kayan aiki ina suke da kwarewa ba ku san su bane ba ku san su bane su kansu hukumomin Najeriya ba su san da suwa suke waki ba sai za sai ga an aje wani katakulan ɗan sanda wanda ko koyasa gari ya waye ya yi ta bindiga wani abu ne ita kanta bindiga tana riga shi wani wani haka ƙaryar banza kawai wala ba ku san su bane na fata an gane sai ba ka jama'a kun biji to malam da yake Allah madaukakin sarki da yake cewa fatabayyanu ku ringa neman bayani wala taqulu liman alqa ilaykum as lasta mu'minan kada wani ya zo muku sallama ku ce ba mu'mini bane ka zo wucewa a wurin jihadi da bindigarka ka cika ta ka ɗana kunama kana jiran ka saki ne sai ne ce maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka wuce ka bashi wuri ba ruwanka da shi idan ka nemi wani zargi eh to yi mishi tuhuma ka ka bincike shi da gwargwadon yadda zaka gane gaskiya ko ba gaskiya fa tabayyanu ka nemi bayani amma ya ce maka assalamu alaikum ka ce mishi kafirin banza baram wallahi ya ka na kanka yin kiyama ta tashi mutum ya ce la ilaha illallah ka ce ƙarya ne wallahi tallahi kai ne makaryaci wallahi faɗin la ilaha illallah ba ƙarya da baka tsada zuciyar shi ba ko da ka san shi jiya kafiri yau sai kai harin ka kashe shi a matsayin fagen jihadi sai ka biya ce la ilaha illallah wallahi dole ka kyale shi in kana tuhumar za ka wuce maka wani abu sai ka tsaya ka bincike shi amma wallahi ka guji kisan mutumin da ya ce maka assalamu alaikum ka guji kisan mutumin da ya ce la ilaha illallah mutumin da ya ce maka assalamu alaikum wallahi alazim duk dalilin da kake da shi a ba. kafin wannan sallama ka ajiye yanzu ka ce wa alaikum salam in yaso ka koma da mu ya ba ka bincike mun haɗu da wani ya sallama ya musulunta ne amma in kana da yaqini to wannan sai kai hukunci akan yaqini amma kawai kai dai jiya ka san shi kafiri ne yau sai ka gan shi ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya wuce ka wuce amma kawai yi maka sallama ka ce ba za ka amsa ba da nufin cewa wai au mushriki ne Allah yake fa tabayyan ka nemi bayani ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا karka sake ka ce kai ba mumini ba ne saboda ka gan da kayan duniya kana ga in ka kashe shi ba ka ɗibo duniya ina sojojin najeriya da ke zuwa yaƙi laboriya da da kasashen mali da kasashe kaza kasa kaza in an tura su intervention su je su sami mutum kai su harbe shi sai kawai sai su kwashe dukiyarsu sai dawo gida da manya-manyan jakunkuna sai a ce ai zo sudan ne peacekeeper ne ai zo liberia ne ba a je a sami mutum ne da shagon shi yana trader haka sun don kawai a harbe shi ko a bi a tuntunci kawai a taho wallahi ka ji tsoron Allah ko ba kafiri ne ba haka aka tura ka kai ba an ce ka zo peacekeeping ne ka zo zaunar da ƙasa lafiya to saboda ya ganka ne cikin uniform an ce ga sojojin Najeriya sun kawo ɗauki ƙasar Sierra Leone ko Liberia da haka sai ma zo buɗe shagon shi don yana ganin an zo kare shi sai kuma ka kama shi ka harbe ka ɗibo dukiyar shi ka shigo Najeriya da jakunkuna ka bugo waya a je a yi magana da yar gidan wani za ka aure ta a je fili ka za a yi magana za ka gina gida ana ta celebration wallahi ƙarya kake ka mutu lafiya sai Allah ya wulakanta ka tun a nan duniya kafin lahira saboda ka je ka kashe innocent citizen ɗan ƙasa ne wanda bai ta da fitina ba don haka ko da kai sojan musulmi ne ka je sirariyar ka gan shi shi wani kafiri ne mai tawada a nan ba kun je waƙar kafirai ba ne kun je waƙar ɗan ta'adda ne su castola to shi wannan da ya bude shago shi ba ɗan ta'adda ne ɗan tawaye ne ba ɗan tawaye ba ne is the citizen of the land you have no reason whatsoever da ya ka kashe shi sai dai tabtaghuna arab alhayati dunya kawai neman duniya akwai sojoji da yawa yan Najeriya musulmi sun je waɗannan ƙasashen aikin soja sun dawo da maƙudan dukiya sun zo sun gina gidaje sun yi aure sun sai motoci shi yasa yanzu kowane soja da ɗan sanda so yake a sanya shi cikin keeping mission saboda zai dawo da dukiya ba wai yana duban allowance da gratuity da salary da wani a'a wannan zai ba shi damar ana yaki ne a ƙasar don haka zai iya kashe kowa zai iya ganin yadda budurwa ya nuna mata bindiga ya kwantar da yake lalata da ita zai iya shiga cikin gidajen mutane ya ainihin kama su ya duk abin da yake so da matarsu kai musulmi ne ka tuna haɗuwarka da Allah wannan irin abin gashi ya zo mana Najeriya yanzu yanzu sojojin Najeriya ne wasu kokokun mutane a cikin garuruka suke neman su mai da su ƴan daba kawai kana da wata matsala ta siyasa tsakaninka da wani kana da wata matsala ta wani yayi maka laifi kaza ko ya bata maka rai sai kai sai ka je ka samu wani soja sai kai sai je sai su tau da tin din sai a kewaye gidanka wai ana zargin gidan Boko Haram ne idan ana zargin gida boko haram ne what is the legal action to that me ya kamata a yi under the constitution of the land a ƙarƙashin dokar ƙasa me ya kamata a yi kawai sai a zo kawai sai ku ji an buɗe wa gida harbi haka suke yi kuma da tsakar dare kana cikin gidanka kawai sai ka ji an buɗe wa gidanka wuta fa kawai ana ta harbi shikenan kawai sai a ce wai ai gidan ana zargin boko haram ne kuma ƙarya ne gwamnatin Najeriya ta san ina boko haram suke ta san suwaye boko haram ta san inda suke ta san inda suke samun makamai ta san inda suke komai nasu idan da gaske ne bai sa ba za a ɗauki legal action kuma abin da ya dace ba sai dai da taking benefit out of the terrorism by Boko Haram suna cin moriyar abubuwan da 'yan Boko Haram ɗin suke sun buɗe musu hanya they have created an avenue for the Nigerian government to gain and regain to tap money and resources of the land to kai musulmi ne ka ji tsoron Allah kawai siyasa ce ta ma'aikata a refinery wani ya fito takara ta shugabancin ƙungiyar ma'aikatan refinery kawai an dira gidan shi an ce boko haram ne to me ya kai a satan mishi gwalagwalai matan shi suna da gwalagwalai me ya kai a ɗiban mishi kuɗin wara dubu ɗari uku me ya kai a yi kaza me ya kai a yi kaza me ya kai ai haka to karka taba yin yaki karka taba wa wani kazashi karka taba wa wani sharri saboda me saboda tabtaguna arab alhayat ad-dunya akan teburin nan namu muna karatu nake gaya muku ba da jimawa ba tsakiyar watan azumi 2009 ranar sha biyu ga watan ramadan an yi sallah a zahar kusan karshe biyu da rabi fa na fito gidana sai na ga SSS duk sun kewaye gidan da bindigogi sai ne iya ko an ce musu wai akwai makamai a cikin gidan nan sai na ce nan gidan suka ce eh. na ce akwai ɗirka ɗirkan makamai na harbin bid'a ya ko da ma na yi da su yan iska ko da ma na yi da su na ce akwai ɗirka ɗirkan makamai a gidan nan na harbin bid'a sai ce amma ina takardar ku ta waranti suka nuna sai ce kowa ya layi in caje shi haka ake yi kowa ya layi in caje shi na caje shi ce shiga ku je je duk sai gama duba sai kuma da wallahi mu ba laifin mu bane nace a dama na ce dai kun ne malamai ne yan uwanka sai ka gaba suka kaza annan nan nan nan nan 2000 annan cikin watan azumi da rana tsaka menene dalilin su gabanin SSS na Zariya su biyu nan su biyu ɗaya da nufe ne ne shugaban sabon gari ɗaya da fulatani ne da kuke cewa Hausa Fulani ɗan Kano sunan shi Muhammad wancan sunan shi Isa suka zo wai 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a a zariya suna ɗibar kuɗi suna basu don haka duk abin da suke yi suke musu kwaza ba su taɓa kai rahoton ƴan shi'a sun yi kaza ko ƴan a sun yi kaza amma ko ƴan salafiya ga kuma kuni kuna kuɗi na jini ba ta ba mu ko tabo sai mu ce kai kai ka san mu ƴan boko ba ne ɗan boko ba don imani ba mu ba kuɗi ba mu bautawa ba mu mu da muke son kuɗi ba ɗauki kuɗi mu ka haka sidda kai ina ai mu imani ne ma yasa mu ke sadaka in ba haka ba mu ga kuɗi ina mun ga manyan mutane to amma imanin mu da yafi girma shine kawai ba su da kima a wurin kuɗi kawai dan kana dan san ban dauki kuɗin baka ni din da sai zama wannan jama'a shine na rubuta takarda har zuwa DG na SSS na ƙasa na je da hannuna na shiga ma'aikatar su a Abuja na miƙa masa suka rubuta komai da komai suka danƙa mishi kusan sha ɗaya na dare sai gashi ya kira ni don na sa lambar wayata ya ce za su bincika abin da ya faru na rubuta rahoto ka jama'a kuma na sa sunana kuma ne da rubutun hannu ba magana title ni muni na rubuta na sa suna na na sa lambar wayata na sanya sunayen su kaf tun daga shugabannin su na zaro da sabon gari har na Kaduna dukan su me yasa aka mana haka saboda ba ma ba da kuɗi mu din za mu ba da kuɗi mu ni in dauki kuɗi in bayar ni in ka na ba da kuɗi ha iyaye na kanawa ne fa tarihi ne kawai aka zo aka haife ni a zazzau ba kano da kuɗi sannan dan boko capitalist na karanta IT kai baka san kuɗi ba kai kanka ina ganin ka san muhimmancin su ba kana da su ne nawa nawa kan ba ma magana ta taso ka dole sa rai ma kawai dan kana dan sanda ko sojan ɗauki kuɗin ka yi Allah ya kiyaye duka na rubuta sai ga bijin su wani wane ne ga zama asalin shi